amma ba'ad assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau sha ɗaya ga watan jumada a saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya yi daidai da hudu ga watan januwari shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya muna cikin karatun littafin fitnatu tafiyar, littafin da ke nuna mana hadari da kuma fitina na yanayin kafirta al'ummar musulmi cewa idan mutum ya riga ya kalmar shahada ya zamanto musulmi fitar da shi daga musulunci fa yana da wuya dole sai ya aikata abubuwa wanda sun fitar da shi musulunci sannan an tsayo mai da hujja an kusan mai da shubuha ba kamar yadda wasu mutane suke a wannan zamanin ba da zarar mutum ya aikata aikin kasirci kafin ka ankara an jefa masa kaulasan to wannan kuskure ne satin da ya wuce mun tattauna dangane da bayanin al'allama nasiru jinin albani yana maganan wasu ƙungiyoyi na musulunci wanda suka yi gwagwarmayan tabbatar da musulunci kusan sun kusan kaiwa shekara ɗari suna yin da'awa amma kuma yake cewa a lau wajen na kafiran minhum lam yastafidu shay'an da za mu samu da yawa daga cikinsu za mu ga ba su amfanar da mutane wani abu ba ya ce duk da hayaniyansu da ihunsu bi annahum duna ha hukuma islamiyya cewa suna so su kafa daular musulunci to amma wannan ihu ne kawai an gane ko amma kuma aikinsu ya saba ma abin da suke faɗa suna magana suna son su kafa shari'a musulunci amma ayyukansu gaba ɗaya aƙidansu ya saba ma ainihin shari'a musulunci ibadansu ya saba ma shari'a musulunci mu'amalansu ya saba ma shari'a musulunci sai ke cewa fala na zalu na su ma'uminhum al'aqa'id al-mukhalafa lil kitabi wa sunna irin wayannan ƙungiya, ba za mu gushe ba muna ji daga gare su aƙidu da suka saba ma kitabu wa sunna da kuma ayyuka da suka yi karo ga kitabu wa sunna idan har kana so ka kafa daular musulunci to mu gani a ƙasa ya kamata aqidan ka ya nuna aqidan ka ya zama to ƙida ta ahlus sunna wal jamaa ibadanka ka kazalika haka nan mu'amalan ka an fahimci wannan hai shine Nasiruddin Albani ya kafa hujja da maganar ɗaya daga cikin malamai masu da'awa duk da nasiruddin albani bai faɗi sunan shi ba to mai taliki zai ce shine al-ustaz hassan al-habibi ko ustaz hassan al-hudaibi rahimahullah shi wannan ustaz hassan al-hudaibi yana daga cikin manya-manyan rumus na ikwanul musulmi to sai albani ya kama wuja da shi yana cewa ku tsayar da daular musulunci a cikin zukatanku sai daular musulunci ta tabbata a ƙasashenku idan kuna so musulunci ya tabbata a ƙasanku to zuciyanku ku fara kafa daular musulunci a cikin zuciyanku ku fara kafa daular musulunci a jikinku an gani? to amma kuma wa'annan mutane masu da'awan suna so su yi gwagwarmaya wajen kafa da daular musulunci sai ya zama to aqidansu bai da kyau kamar muka duba yan muslim brothers wanda suka fi shahara ga zazzakiya yan zazzakiya ko su kaga su kusan shekara arba'in kenan suna yin da'awa da cewa a yaƙi ɗagutu a kafa daular musulunci amma kuma a cikinsu akwai zufayi a cikinsu akwai 'yan shi'a a cikinsu akwai 'yan tsalakatu kuma jagoran ma da ke jagorantar da'awan ɗan shi'a ne shi ina batan gani mai jagorancin da'awan yana zagin sabon manzo yana wulaƙanta matan manzo sallallahu alaihi wasallam to irin wannan mutumin idan ya ce yana so ya kafa daular musulunci me za ka ce masa wani amsa za ka ba irin wannan yana zagin sahabban manzan Allah wanda in kana so ka kafa daula sahabbai su ne zakaran gwajin tafi an gane za ka duba yadda sahabbai suka yi gwagwarmaya wajen kokarin tabbatar da daula to kai din nan sai ya zama to kana adawa da sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kana adawa da matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani irin daula za ka kafa ina ba gani sannan kuma kana kafirta duk wanda ya saba maka wani irin daula za ka kafa zaka kafa daula ne na shi'a ba daular musulunci ba daula ne na khawarij dan yan khawarij sune masu kafirta mutane babu ka'ida an gani idan ya zama to mai da'awa zuwa ga daular musulunci shi kanshi yana bukata ya kafa daular musulunci a cikin zuciyarsa yana bukata ya kafa daular musulunci wato a jikinsa an gane wannan to me kuke tunani irin wannan shin ya kamata irin wannan likita don ya zama likita ko shi jagora ya zama kamar shine likita wanda yake so ya warkar da mutane daga cutar da ke damun su ina ba ta allura. to shi wannan likitan ya zamanto yana so ya baka magani amma fa shi ma yana da irin wannan ciwon yana so ya baka maganin yana so ya maganin kansa shi ma yana da kansa yana so ya baka maganin HIV shi ma yana da HIV shin za ka saurare shi ya baka wannan magani ah, idan ya ce yana da maganin to wa ya kamata ya fara shan maganin to sai zama to shi ma yana da irin ciwon da kake da shi amma kuma yana da awon zai baka magani shi ne kamar yadda na kawo kuma sajin satin da ya wuce da ke mutum ne yana kallon maganin pimples fuskar shi cike da kuraci <clears throat> shi ne wani mawaki ke cewa kai fa ashku ila tsabibi da'i wannan zibi a saba min tsabibi kai fa ashku da'i ila tsabibi yaya zan kai kara zuwa ga likita na wannan zibi a saba min tsabibi alhali ciwon da ya same ni ya same ni daga likita na likita na shi ya samu rashin lafiyar to a yaushe wanda ya samu rashin lafiya kuma zan kai ƙara gare shi ciwo a gani tun da shi ya samu ciwo na kai ƙara gare shi mai zai rage dare ya kashe ni ko yanzu yan muslim barada shi sun gyara akidun mutane da ko sun lalata to mutumin da ya lalata ma akida a yaushe ne za zaka dumfare shi ya kafa daular musulunci na ba san gane shi kanshi akidan shi lalatacce ne ya zo ya lalata maka akida kuma sai ce ma yana kira ne zuwa ga daular musulunci daular musulunci ba aqida daular musulunci ana yin ibada ba irin yadda manzo Allah ya karantar ba mu'amala ba irin yadda manzo Allah ya karantar ba manhaji ba irin na manzo Allah ba shin zaka saurari irin wannan da'awa ba zaka saurare shi ba shi sa albani ke cewa tarjun najata wa lam tasluk masalikaha inna safinata la tajri alal kana fatan ka samu tsira amma baka shiga tsiran ba baka shiga hanyar tsiran ba lalle jirgin ruwa baya baya gudana a busasshen kasa shine wanda ya cewa faqidu shek, la yudi an gane wannan ko to kaga ashe kenan in har muna maganar daular musulunci ne to ya kamata mu neme shi ne a wajen waɗanda suka san musuluncin waɗanda suke bin musulunci tsantsa suna bin ƙur'ani da hadisi akan fahimtar magabata sun za su gaya ma yadda za a kafa daular musulunci نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم تعليق سماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز bayan Nasiruddin Albani ya gama magana ya gama muhadara sai ainihin abokin karatunsa al-Allama Ibn Baz babban malami al-Allama Ibn Baz shi kuma sai yayi ta'aliki akan muhadaran da Albani ya gabatar shi ma ya goyi bayan Albani akan cewa ba daidai ba ne a ringa kafirta mutane babu garaba dalili kuma ya nuna mana hanyoyin da za a bi don a kafa daular musulunci na'am alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu amma ba'd bayan haka faqad ittala'tu ala al-jawab al-mufid al-qayyim al-allama ibn baz yace hakika nayi tsinkaye akan jawabi mai amfani jawabi qayyim jawabi mai kima jawabi mai matkar tsada alladhi tafaddala bihi sahibul fadila wanda sahibul fadila a sheikh muhammad nasiruddin albani an gane ko wato yayi mana falala da shi nasiruddin albani ya mana falala ya karantar da mu ilimi mai tsada hmm. wa saqahullah Allah ta'ala ya datar da nasiruddin albani hmm. kaga wannan shine malami na Allah malami na kirki yana yin addu'a ne ga malami dan uwansa an gane kaga malami yana zagin malami dan uwansa alhali dukkan su akida ne ɗaya manhaji ɗaya to ya nuna kenan cewa wannan malami yana da matsala ina fatan gani kaga allama Ibn baz da albani dukkan su gaba ɗaya malaman sunna ne a lokacin da nasiruddin albani ya yi muhazara sai bin baz ya ji wannan muhazara bin baz bai yi hasada da wannan muhazara ɗin ba bin baz sai farin ciki ya ji maganar da albani ya faɗa ya yi daidai da shi ma abin da ya fahimta nan take shi ma bin ba yi ta'aliki mai kima dangane da wannan al'amari an gane shine yake cewa kuma kaga abin da ya kira bin ba sahibul fadila ya kira albani muhammad Nasiru zai albani ce wa faqahullah Allah ya datar da shi na'am al-manshuri fi sahifati al-muslimun wanda aka yada a cikin jaridar nan mai suna al-muslimun wani jarida ne ana kiran shi al-muslimun nan ne aka yada ainihin wannan muhadara na Nasiruddin Albani saboda muhimmancin sa alladhi ajaba bihi fadilatuhu man sa'alahu an tafsir man hakama bi ghayri Allah shi al-allama Nasiruddin Albani ya bada amsa ga wanda ya tambaye shi dangane da kafirta wanda ya hukunci bi ghairi ma anzalallah an gane ko min ghairi tafsir. ba tare da tafsir ba mutum idan ya yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba shin za a kafirta shi kai tsaye ne ko za a yi tafsiri? kun fahimce ni shi ne din albani ya faɗi kuskure na mutumin da kawai wai don mutum ya yi hukunci ba da abin da allah ya saukar ba kai tsaye ka ce mai kafiri ba tare da kayi tafsiri ba to wannan gaskiya ba ka wakiltar manhaji na salaf kana wakiltar manhaji ne na 'yan khawari kana wakiltar manhaji ne na 'yan kudubiyya kana wakiltar manhaji ne na ikhwanul musulmi kana wakiltar manhaji ne na 'yan sururiya da kuma yan hizbut tahrir wa'annan kungiyoyi da na ambata su ne kai tsaye da zarar mutum ya yi hukunci da gairi ma'an zalalla za su ce ne kafiri min gairi tafsir kun gane alhali al'allama ibn al-qayyim al-jawziya Allah ya masa rahama ai ya faɗa cikin nuniya ya ce al-kufru lahi summa rasulihi sai ce bin nasti yasbutu la bi qawli fulani sai ce kafirci ba kafirtawa haƙƙin Allah ne sannan haƙƙin manzansa ne sallallahu alaihi wa sallam bin nasi yazbutu yana tabbata ne da nassin alkur'ani ko kuma nassi na hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam la bi qawli fulani ba da magana malam wani ko malam wani ko malam wani ba a gani ba ma sauraron ra'ayin malam wani ko sheik wani ko imam wani dangane da kafirtawa a kafirtawa haƙƙin waye haƙƙin Allah ne sa'annan haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce man kana rabbul alamin wa abduhu kar kaffarahu fa zaka zul kufrani duk wanda ubangijin talikai da bawansa manzon tsira sallallahu alaihi wasallam suka kafirta shi fa zaka zul birane. wannan shine ma abokin kafirci kun gane ko idan ba Allah ne ya kafirta ka ba ba manzan Allah bane ya kafirta ka to wannan kawai kan baka saurare shi an gane sai in Allah ya ce kai ne kafiri sannan ka zama kafiri to sai ibn qayyim yayi magana wanda shine mahallu shahid sai ce fa alayka fa alayka fi tafsir wa tabyin fal itlaq wal ijmal duna bayani qad afsada hadha zaman wa qabbada al azhana wal ara'a kull zamani yace fa alayka fi tafsir wa tabyin kalizimci wato tafsiri ka ringa rarraba abu daki daki sannan ka ringa neman bayani an gane wannan ko ka ringa yin tafsir kuma ka ringa neman bayani ko ka ringa yin bayani domin sakin magana hakanan kawai sakin magana hakanan an gane fal islaqu wal ijmalu duna bayani sakin magana da dunkula magana ba tare da bayani ba kar asada haza zaman wayannan abubuwa guda biyu sun suka lalata wannan zamanin shi ya sanya zubar da jini yayi yawa a garuruwan musulmi an samu malamai suna sakin kafirci ba tare da tafsili ba an gano wannan ko sai a kalli shugabawa ne a ce shugabawa ne da ya yi amfani da tsarin da ba na Allah ba ya zama kafiri tunda ya zama kafiri to yanzu ya kamata mu ɗauki makami mu yake shi sai mun cire shi akan mulki to sai kaga an mai da daular musulunci gulbin jini a yi ta da jini a yi ta da jini a daular musulunci da sunan wai ana so a cire wannan shugaba din. an gane da sun yi tafsili irin yadda malaman sunna suka yi irin bayanin da al'allama ibn al’aimi ya yi da sun huta da sun hutar da kansu kuma su hutar da al'umma cewa idan mutum ya yi hukunci da gairi ma'an zalalla ba ya zama kafiri sai mai sai ya yi mai sai ya halatta idan mutum ya yi hukunci da gairi ma'an zalalla bai halatta shi ba ya san hukuncin Allah shi ya fi ya san hukuncin da ba na Allah ba zalunci ne ya san hukuncin da ba na Allah ba fasikanci ne ya san hukuncin da ba na Allah ba kafirci ne amma ya yi ne don son rai amma ya san ba daidai ba ne to wannan mutumin fasiki ne ba kafiri ba ne idan kuma ya yi don ya ci haƙƙin wani ko ya yi don ya danna haƙƙin wani ya zama azalimi, amma bai fi fita musulunci ba na ba san gane wannan to irin wannan tafsilan din su ne irin tafsilan wanda 'yan hawari suka rasa wanda 'yan sururiya suka rasa yan jama'atul hijira wa takfir suka rasa yan ikwanul muslimin suka rasa yan qutubiyya suka rasa yan hizbut tahrir suka rasa wayannan kungiyoyi gaba ɗaya kaka dada kaka rage su ne suke da wannan aƙida da rashin tafsir in kaga wani malami yana da awon sunna a wannan zamani kaga yana kafirtawa ba tare da bin wannan ka'ida da muka faɗa ba zance na gaskiya ba ahlus sunna bane shi ya sanya rigan sunna ne amma ba ahlus sunna bane shi ina fatan gane wannan to shine abinda ibnu bas yake faɗa Allah ya masa rahama fa alfaituha kalimatan qayyimatan asaba fiha alhaq sai naga cewa maganan ainihin maganan al-allama Nasiruddin Albani kan ibnu bas sai na same shi kalma ne mai kima wanda ya dace da gaskiya a ciki maganar da albani ya faɗa da ibn bas ya dace da gaskiya wa salaka fiha sabila almu'minin kuma ya shiga mai ya shiga hanyar mu'minai wannan hanya da albani ya shiga na cewa idan mutum ya yi hukunci bi gairi ma anzalalla ba a ce mai kafiri kai tsaye sai an yi tafsil an gane ya shiga mai ya shiga wato ya shiga hanyar muminai me yake nufi da hanyar muminai kamar yana so ya mana aiki ne da doron ayan nan wa mai shakikar rasul min ba'di ma tabayyana bayyana huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma walla. wa nuflihi jahannam wa sa'ar masira ko kaga duk wanda ya saba ma wannan manzo bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya bi hanya wanda ba hanyar mu'minai ba su wane ne mu'minan su ne sahabbai summa anzala Allah sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin su waye mu'minin din Allah ya saukar da sa, ga manzansa da kuma mu'minai su waye mu'minai a wannan lokacin min almu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alai daga cikin mu'minai akwai mazaje wanda suka gaskata abin da suka yi ma Allah alƙawari su ake nufi sahabbai an gane wa bi ghayra sabilil mu'minin sai ya ba hanya wanda ba hanyar mu'minai ba Na ba san gane ya ba hanya wanda ba hanyar sahabbai ba idan mutum ya ba hanya wanda ba hanyar sahabbai ba a cikin aqidansa ko wajen ibadansa ko wajen mu'amalar sato wannan ya bace dole ya zama to aqidan ka irin na sahabbai ne ibadan ka irin na sahabbai ne mu'amalar ka irin na sahabbai manhajin ka irin na sahabbai fa in amanu bi misli ma amantu bihi faqad ihtadaw idan idan suka yi imani da abin da kuka yi imani da shi kan kankan sun samu shari'a fa in tawallau idan suka juya baya ba su yi imani da abin da ku sahabbai suka yi imani da shi kuka yi imani da shi a wajen aƙida ba a wajen ibada ba a wajen mu'amala ba a wajen tarbiyya ba a wajen manhaji ba ba su yi imani da shi ba fa inna ma hum fi shiqaq lalle su suna cikin sabani da jayayya fa sayfikahumullah da sannan Allah zai isa maka da sharrin su na'am wa awdaha waffaqahu Allah annahu la yajuzu li ahadin minan nas sai ya bayyana inji ibn Bas sai nasiru dinin albani al'allama al-muhaddis ya bayyana allah ya datar da shi annahu la juzu li ahadin minan na cewa lalle baya halarta ga ɗaya daga cikin mutane an yukaffira man na bi ghairi ma an zai Allah ya kafurta wanda ya hukunci ba da da Allah ya saukar ba bi mujarrad kawai wajen ya aikata gundarin aikatawa bai kafirta shi ba ina fatan gane wannan yanzu da zarar shugaba ya yi hukunci da demokradiyya kai sai za mu ce ne kafiri kafin mu kafin tashi sai mun yi kafin mu ce mai tajiri sai an yaya sai an yi ne sai an nemi bayani aka rubuka lawo an gane kayan hukunci da tsarin demokuraɗiyya da kai hukunci da tsarin demokuraɗiyya nan ya ka tsarin demokuraɗiyya ya ci ah tsarin demokuraɗiyya nan ya halatta ni a gani na ma tsarin demokuraɗiyya ya fi musulunci ni ina ganin tsarin demokradiyya ya fi musulunci dacewa ya fi musulunci wayewa to wannan mutumin babu shakka a wajen kafircinsa wannan mutumin kada ka yi shakka kafiri ne shi amma da ka ce mai a ranka ya daɗe na ga kayan hukunci da tsarin demokradiyya su ce kada ka ɗauka na yarda da tsarin demokradiyya ne tsarin demokradiyya na san ba daidai ba ne na san tsari ne na kafirci tsari ne na ɗagutu tsari ne na jahilci tsari ne na fasikanci me yasa kai hukunci da shi kawai na hukunci da shi na ra'ayi na ne amma na san ba daidai bane daidai yake da mutumin da ya zina ya san zina ba daidai bane daidai yake da mutumin da yake shan giya kullum ya san shan giya ba daidai bane amma da zai bude baki ce shan giya ya halarta da ya zama kafiri yace ma ya zaka hana ni shan giya ai wani mawaki ya ce an ce a sha ruwa ba laifi ba ne tun da mawaki ya faɗa ni ma ra'ayina a sha giya ba laifi ba ne an gane wannan ko saka dan mutum ya bi tsarin demokradiyya me laifinsa ni ina ganin tsarin demokradiyya a bar mutane su ringa tsara mulki da kansu mutane su haramta da kansu su halatta da kansu in sun ga dama su zauna su ce auren jinsi ya halatta in sun ga dama su zauna su ce tsarin luwaɗi luwaɗi ya halatta in sun ga dama kamar yadda aka yi a wata kasa ko argentina ne ko mexico mutanen garin suna yawan shan wiwi hukuma ta yi ta yi nan ta yi fada da su ta kasa ta yi iya kokari sai zama to manya-manyan mutane masu kuɗi su ne suke suke dillancin wiwi din in an kama mutum sai su je su kutun kutun su fito da shi hukuma ta bi duk wani hanya na hana shan kwaya da wiwi da cocaine karshe mai hukuma ta yi sai kuma ta zauna a majalisa cewa wannan wiwi din tunda mun yaƙe ta taki kowa to yanzu ba kwa ganin cewa kawai a halatta wa mutane su ringa shan wiwi amma a samu ka'ida kawai sai wannan majalisa din kawai sai ya halatta shan wiwi kaga wannan shine tsarin demokradiya an gani a yau din nan zina kun san haramun ne a shari'a ko in sun ga dama za su iya halatta zina ko su haramta kuma wajen halattawa da haramta ba sa duba wai Allah ya ce ko annabi ya ce an gane kawai mutane ne suke zama wani lokaci ma wanda ya zauna wani zindiki ne ma daga cikin 'yan majalisa akwai zindiki daga cikin majalisa akwai nasara akwai bayahudi akwai mai bautan wuta ma na fatan gane to wannan mai bautan wutan da waye su za su zauna su halatta su haramta wannan shine tsarin demokrasi to yanzu idan mutum ya zo ya ce tsarin demokradiyya daidai yake da musulunci kamar yadda kabarai suka ce zalika bi annahum qalu innamal bay'u mithlu riba ko kafirai suka ce to ai to a ganin ba sa ganin bambanci tsakanin ciniki da riba sai Allah ya ce akwai bambanci wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba shi Allah ya haramta ciniki amma ya haramta kaga bambancin to shi ma Allah ya haramta tsari na demokradiyya ya halatta tsari na musulunci domin Allah ya kira duk wani tsari wanda ba na Allah ba tsarin jahiliya afa hukumar jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun shi hukuncin jahiliya suke nema waye fa Allah kyawun hukunci ga mutane masu yaqini ashe duk wani hukunci in zamu nema wajen wajen wa zamu nema wajen Allah da manzansa fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima an fahimci wannan ko ta saboda haka da aka neme sai ce ai tsarin demokradiyya ya halatta shine ma fita cewa da wannan zamani ya ce shi yana ganin tsarin musulunci yanzu a wannan zamani rashin wayewa ne gidadanci ne to wannan mutumin babu shakka ya yi rida ina batan gani aha min duni an ya'lama annahu tahalla zalika bi qalbi eh wai da zarar mutum yayi hukunci bi gairi ma zalalla sai suke da kafiri ba tare da sun san cewa ya halatta wannan da zuciyarsa ba an gane dole sai mun san ya halatta wannan da zuciyarsa yaya za mu yi magana ya halatta da zuciyarsa ne bakin shi ya furta an gane abin da baki ya furta za mu ɗauka shi ne abinda ke cikin zuciyarsa tunda ba mu san gaibi ba wane ne ya san abin da ke cikin gaibi ya san abin da ke zuciya babu wanda ya sani واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما كما الألامة ناصر الدين الباني يا كبه هجة da abin da ya zo daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yarda wa an ghairihi min salafil umma to banda ma ibnu abbas sannan wannan asari ya zo da wasu ya zo daga wasu daga cikin wannan al'umma din ibnu abbas ya faɗa sannan an samu wasu daga cikin salaf sun goyi bayan maganar abdullahi dan abbas radiyallahu anhu ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى باب شك للي أبند ناصر الدين الألباني يبدأ دنغني da jawabinsa. a cikin fassarar maganar Allah ta'ala da yake cewa wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafirun duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba to wa'annan su ne kafirai wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimun duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba to wa'ancan su ne azzalumai ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون دون ده بيقول كنشي ده أبن الله يسوكر موتو وإن شان وإن نقصوا لفاسقين kaga dai wannan aya ya kira su kafirai ya kira su azzalumai ya kira su me fasiqun kun gane wannan to su masu ra'ayi na kawari suna daukan gundarin ayan ne kamar yadda suke daukan gundarin ayan nan na alqur'ani inda Allah ke cewa wa may ya'si wa rasulahu fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abadan duk wanda ya saba ma Allah da manzansa fa inna lahu nar jahannam lalle yana da wutar jahannama kuma suna masu dawama a cikin wannan wutan jahannama yanzu da zarar mutum ya saba ma Allah da manzo zai shiga jahannama ya dawama a cikinta? yanzu in mutum ya yi ƙarya me yayi ba saban Allah ba ne? to fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada idan mutum ya yi sata ba shi ma fa inna lahu nar jahannam khalidina fiha abada khalidan fiha eh khalidan tunda shi ne ba sun su da yawa ne khalidina wanda ya sha giya ba shi ma fa inna lahu nar jahannam khalidan fiha ko khalidina fi an su da yawa ne wanda ya caca ba shi ma kazalika wanda ya saba ma iyayensa ba shi ma kazalika wanda ya saba ma alƙawari ba shi ma zai shiga jahannama kenan duk mutumin da ya saba ma Allah ko da ba shirka yayi ba zai shiga jahannama ya dawoma haka abin yake to kada shi gundarin ayin ya nuna ma ko da ya tuba an ce kawai duk wanda ya saba ma Allah da manzo kawai zai shiga jahannama a nan ba a nuna ko ya tuba ko bai tuba ba to sai ni tambaya nan in ya tuba fa sai ya ce kul ya ibadiyal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim kace ya ku bayina da suka yi barna ga kawo kansu kada ku ɗebe tsammani daga rahman Allah Allah yana gafarta zunubai gaba ɗaya in an tuba an gane wa inni lagafarun liman taba wa amana wa amila salihan sun mata da lalle ni ina gafartawa ga wanda ya tuba kuma yayin imani yayin aiki mai kyau sannan ya nemi ya an gane ya ayyuhal ladina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayi'atikum ashe na idan mutane suka yi suka yi zulubi suka tuba Allah zai gafarta ko ba zai gafarta ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce at-ta'ibu min az-zambi Kamal la zambala mai tuba daga zunubi kamar wanda ba shi da zunubi ne gaba daya an gane kowane ɗaya daga cikin bani adam mai kuskure ne wa khairul khata'in at-tawwabun fiyayyen masu kuskure su ne masu tuba to anan wajen kenan wannan ayan da Allah ya ce wa may ya'sillahu wa rasulahu har da wanda ya tuba idan mutum ya saba ma Allah da manzo sai ya tuba Allah zai amsa ko ba zai amsa ba kullil na kafaru in yantahu yughfar lahum matsar salafa ka gaya wa kafirai idan sun hannu sun bar kafirci za a gafarta musu abin da ya wuce kenan kafiri idan ya daɗe yana kafirci sai ya tuba yaya za a gafarta mai to mai fasara wa mai ya asila wa rasulu hadda wanda ya tuba kenan wannan makarajuhu makarajar umum wa ma'anahu ma'anar khusus in ka duba zahiri an ce duk wanda ya saba ma Allah da manzo to amma kuma sai wannan aya sai wata aya ta nuna mana banda wanda ya tuba to ko da bai kai shirka ba ko da bai kai shirka ba sai Allah ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah baya gafartawa ai shirka da shi amma yana gafarta kuma bayan shirka ga wanda ya so wa may yushrik billah faqad iftara isman azima ko duk wanda ya shirka ga Allah hakika ya kirkiro wani irin zunubi mai girma to wanda bai shirka da Allah ba to ba haka bane kenan to kaga wannan aya ya nuna mana duk wanda ya saba ma Allah yana da wutan jahannama zai dawoma to amma banda wanda ya tuba sannan kuma banda wanda zunubin shi bai ba bai kai shirka ba yanzu waye rage yanzu waye rage da mai yasilla wa rasulahu allama shine mai shirka mai shirka shi kadai ya rage yanzu idan mutum ya mutu yana shirka to shi ake nufi da mai azillah wa an gani duk wanda ya yi shirka to yana da wutan jihar jahannama zai dawama a cikinta mun gano wannan saboda wasu ayoyi da wasu hadisai da suka nuna cewa masu saban Allah za su shiga wuta in Allah ya so sannan kuma Allah ya fitar da su da imanin su da ramarsa ko akwai nusus da suka zo mutawatirai kan wannan matsala ɗin ahalus sunna ba sa ɗaukar aya guda ɗaya to kamar yadda muka fassara wa mai ya'zillahu wa rasulahu haka na ake fassara wa man lam yahkum bima anzalallah shi ma ana tafsir idan mutum yayi hukunci bima gairi ma anzalallah kuma ya halatta shi to shikenan ah domin idan ka ce zaka fassara aya ala zahiri hatta manya-manyan malamai masu ijtihadi su kuskure sun kafirta yanzu idan imamu malik ko abu hanifa ya yi ijtihadi sai zama to hadin akwai kusuri sai mu ce to da mai hukunci kenan kaga yi hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba to anan shi ma yayi rigga idan ka tambaye ka ya hukuncin yin aure ba tare da waliyi ba suka ce mace na iya aurar da kanta ko ba waliyinta shin yayi daidai ko yayi kusuri da mai hukunci kenan bi kai da ma anzalallah annabi ya ce dun matar da ta aurar da kanta ba tare da izinin waliyinta ba falikahu ha baɗin falikahu ha baɗin falikahu ha baɗin gairu sahi to sai aka samu wani babban malami sai ya yi kuskure sai ya bada wannan fatawa cewa mace za ta iya aure da kanta ba waliyi kaga a wajen hukuncin da ya yi da gairin ba da abin da Allah ya saukar ba ne amma da gangan ya yi ba da gangan ba ne shi iya kokarin shi kenan ya yi ishtihadi ne yana neman gaskiya sai ya kuskure an gane wannan ko to kaga nan wajen yayi hukunci da gairi ma'an zalalla amma an masa uzuri an yi tafsir an nuna banda mujtahidi mujtahidi in yayi kuskure a wajen aqida yayi kuskure a wajen ibada yayi kuskure a wajen mu'amala ya shiga cikin rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana ya ubangijinmu kada ka kama mu in muka manta ko muka yi kuskure kun fahimci wannan ai wani malami zai ce shan giya abinda aka hana ga shan giya shine a sha da yawa a bugu amma an mutu ya dan sha kaɗan bai bugo ba laifi ka sha kaɗan kada ka bugu amma shi wannan hukuncin Allah ne ko wannan ko hukuncin jahiliya amma wanda ya wannan babban malami ne mushtaji ya yi kuskure ba za mu yi takalidi da shi ba amma za mu aibanta shi za mu bi'antar da shi za mu kafirta shi la duk da hukuncin da ya yi ba hukuncin Allah ba ne shi yasa aka ce ya yi kuskure mutumin da ya ce aka ce in hana sallah a saki hannu ka sa hannu a gishi da mai hukunci da hukunci Allah ya ko bi gari ma'an zanen lab ya saba to anan wajen za mu kafin tashi a mushtahidi ne idan mutum ya yi ishtihadi kamar yadda manzo Allah ya dace na da lada biyu idan ya yi ishtihadi ya yi kuskure yana da lada ɗaya shi yasa manya-manyan malamanmu na mazhaba Allah ya musu rahama muke musu kyakkyawan addu'a da kyakkyawan fata ake cewa duk wani ɗalibi ba salafe da ya aibanta abu hanifa ko ya aibanta imamu malik ko ya aibanta imamu ahmad ko ya aibanta imamu shafi'i ko ko abu ko ko abu dawud zahiri ko Ibn hazm al-zahiri to wannan mutumin baya kan hanya na sunna ya dauko hanya ne na yan bid'a yan bid'a ne suke zagin malaman suke aibanta su saboda su yi kuskure ina fatan gano wannan to saboda haka kun ga ashe kenan in an yi haka ba duk malamin da ya bada fatawa ya yi kuskure ya zama kafiri kenan in ba tafsiri to saboda haka ana yin tafsiri an gano wannan ku na'am wala shakka anna ma zakarahu fi jawabi fi tafsiri qawlihi huwa sawab babu shakka abin da ya ambata a cikin fassarar maganarsa shine daidai faqad awdaha hawa Allah anna al-kufra kufran hakika ya bayyana al-allama Nasiruddin Albani ya bayyana sai ce waffaqahu Allah duk sanda ya kira Nasiruddin Albani sai ya masa addu'a haka ya kamata malamai su ringa yi ga malamai ɗan uwansu tsakaninka da malami wanda kuke aƙida ɗaya ya zama to akwai addu'a tsakani hakika ya bayyana Allah ya datar da shi cewa lalle kafirci kala biyu ne huwa asgar. lalle kufur kala biyu ne akwai kufurun akbar akwai kufurun asgar. wannan shine hakikanin aqida ta ahlus sunna wal jamaa yan salafiya su kalma kalman kufur kala biyu ne akwai kufurun akbar akwai kufurun asgar. an gane to nasiruddin albani ya bi manhaji na salaf a wajen bayani akan kafirci kama anna zulma zulman kamar yanda yake kalmar zulm kalmar zalunci zalunci ne kala biyu akwai zulmun akbar akwai zulmun asgar wa hakaza al-fisqu fisqan haka nan fasikanci ma fasikanci kala biyu ne akwai fisqun akbar akwai fisqun asgar faman istahalla al-hukma bighairi ma anzala Allah an gane kenan kaga ana kiran wannan kufrun akbar ana kiran shi kufur shi kuma asgar ana kiran shi kufrun duna kufur hmm. zulmun duna zulmi. fiskun duna fisk imanin duna imani famanista halar hukuma da gairi ma duk wanda ya halatta yin hukunci ba da abin da Allah ya saukar ba ya halatta ya ce ya halatta a yi amfani da tsarin demokuraɗiyya wajen hukunci ko tsarin gurguzu a wajen hukunci awi zina awi riba ko ya halatta zina ko ya halatta riba aw ghayriha min al muharramat al mujma'i ala tahrimi aw ghayraha ko ya halatta waninta daga cikin haramce-haramce wanda aka yi ijima'i wajen haramcinsu kaga an yi ijima'i wajen haramcin giya an yi ijima'i wajen haramcin caca an yi ijima'i wajen haramcin zina sai wani ya zo ya halatta su faɗar kafara kufuran hakika ya kafirta kafirci babba wanda ya fitar da shi daga musulunci wa zalama zulman kuma hakika yayi zalunci zalunci babba wanda ya fitar da shi daga musulunci wa fasafa fisqan akra hakika yayi fasikanci fasikanci babba wanda ya fitar da shi daga musulunci ومن فعلها بدون استحلال كان كفره كفرا wanda ya aikata zina amma bai halalta ba mutum ya yi zina amma ya san zina babu kyau mutumin da ya sha giya ya san bai kyauta ba ya san Allah zai kama shi akan abin da ya yi mutumin da ya saba alƙawari ya san ba daidai ba ne ya kafirta mutum ne musulmi ne sai aka kama shi ya yi zina an gani ya ce wallahi zinan nan ba zan daina ba ba za ka daina ba eh saboda me ya ce wallahi na san bai da kyau kawai ni ina jin daɗin zina ne nan gaba zan tuba ina tsufa amma na san zinan haramun ne Allah zai kama ni shin kafiri ne shi sai dai ake mai fasiki wani fasiki ne shi kuma azalimi ne saboda mazanaci ya zo fasiki saboda ya saba ma Allah sannan azzalimi saboda ya yi zina da da yar wani ko mahaifiyar wani ko kanwan wani ko koyar wani dan kai zina za ka yi zina da mahaifiyar wani ko kuma da ainihin kanwan shi ko yashi ko kuma ka yi zina da matar wani ka zama azzalimi ta nan wajen an gani wa man fa'alaha biduni istijlal kana kufuru kufran asghar wa zulmuhu zulman asghar duk wanda ya aikata ba tare da halartawa ba to ya kasance kafircin shi kafirci ne karami kuma zalincin shi zalunci ne karami kuma fasikancin shi ma fasikanci ne karami لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه saboda maganar manzo sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin ibn mas'ud Allah ya kara masa yadda sibabul zagin musulmi fasikanci ne kuma zagin kufur kaga wannan wani irin fusuk ne shi fiskun akbar ne ko fiskun asgar kaga zagin musulmi fasikanci ne karami ya kan shi ba kufur akbar ne ko kufur asgar wato kafirci ne wanda yake karami baya fitar da mutum daga musulunci kun gane wannan ko ya kansa kufur kenan idan mutum ya yaki ta dan uwan shi musulmi zamu ce yayi ridda sai dai ya aikata babban babban zalili to me yasa aka bambanta da zagin musulmi da kuma kashe shi zagi aka ce mai fisk yaƙan shi aka ce kufur mai dalilin bambantawa malaman balaga sun ce akwai hikima an kira shi kufur domin a kore ka daga aikata shi ana so a kyamatan maka aikata shi domin idan an kira kalmin kufur din nan jikinka zai razana gaji an ce yaƙan musulmi kufur an gani an kira shi da sunan kufur itibaru masa ya kunu ana nuna nan gaba zai zamanto kafirin in har ya ci gaba da kashe musulmi imanin shi na raguwa imanin shi na raguwa ana jiye mai tsoron kafirci an gane saboda a nuna ma cewa kashe musulmi akwai matsala ba sai aka munana ma shi aka na shi aka faɗi wata kalma mai nauyi sosai aka jingina mata to ana nufin kufurin duna kufur na. arada da hada sallallahu alaihi wa sallam al al-asghar abinda manzo Allah yake nufi da wannan yana nufin fasikanci ne karami wal kufr al karami wa atlaqa al-ibarata tanfiran min hada al-amal al-munkar wato ya saki wannan ibara ne yace kufr da fisq yana so ya kori mutane ne daga wannan mummunan aiki yana so ya ƙyamata mana wannan mummunan aiki din wa haka da qawluhu sallallahu alaihi wa sallam haka nan maganar manzo sallallahu alaihi wa sallam ithnatani fi an huma bihim kufr abubuwa guda biyu cikin mutane wato kufurci kafirci ne a gare su abubuwa guda biyu cikin mutane kafirci ne abba'nu fi an-nasab suka game da nasaba a ga mutum basalafi yana kabilanci yana sukan wata kabila a ga mutum basalafi yana bangaranci a ga mutum basalafi yana wariyar launin fata ai wane bature ne ba ruwa da turawa wane balarabe ni na fi son bakin fata duk mutumin da yake balarabe duk musulunci bai burge ni to har yanzu tare da kai akwai wani bangare na jahiliya har yanzu baka gama fahimtar musulunci ba ana so mutumin da ya fahimci musulunci da kyau kada a ji wani kurkushi na ainihin kabilanci wariyar launin fata bangaranci mazhabanci duk ba a so a ji in kana da wani nau'i na wariya to har yanzu kai dan bid'a kana da wani dan biri a tare da kai ah, ku duba abin da ya faru tsakanin Abu Zar al Gifari da Bilal Allah ya kara musu yarda dukan su gaba ɗaya manya-manyan sahabban manzo ne kuma dukan su aljanna ne Yan aljanna guda biyu sai wani abu ya hada su sai ɗaya dan aljanna sai ya yi fushi da ya yi fushi kawai sai ya buɗe baki sai ya gaya wa Bilal magana mai zafi Shi ta Allah gafara dan bakar mata kawai ka ganin wajen wariyar launin fata ya shigo an gani ki ta gafara baki kawai dan wari dan bakar mata ta shi ka bani waje sai bilal kawai hawa ina shi ya cika da hawaye wannan magana ta yi wa bilal zafi sai ya zo wajen manzo sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya bilal me ya faru ne daga fuskanka ya tirnake idan ka na hawaye ya rasula wani abu ne ya hada ni da dan uwana a cikin musulunci Abu Zar al to da wani abu ya hada musu ran shi ya baci kawai nan take sai ya ga mu wata magana ta bakanta min rai ya ce min ta shi da Allah dan bakar mata kawai nan take manzo Allah ya fushi manzo Allah ya ce a ayyanta hu bi ummihi ya abazar innaka imru'un fika jahiliya shin zaka aibanta shi da mahaifiyarsa kace mai dan bakar mata kana wariyar launin fata ya kai abuzar lalle kai mutum ne har yanzu akwai kurkushin jahiliya tare da kai har yanzu ka musulunta amma har yanzu akwai wasu kurkushi na ainihin ɗabi'un kafirai tare da kai kuma fahimci wannan aiki nan don an ce mutum na da wasu burbushi na ɗabi'un kafirai ba ana rufe shi kafiri ne ba yanzu zina ba ɗabi'un musulmi ba ne. in mutum na zina yana da burbushi na ɗabi'un kafirai in yana shan giya yana da burbushin ɗabi'un kafirai in yana caca yana da wani burbushi na ɗabi'un kafirai in yana saba alƙawari duk ba ɗabi'un musulmi ba ne wannan to annabi ya ce shin za ka aibanta shi da mahaifiyarsa lallai kai mutum ne tare da kai akwai jahiliya an gane wannan ko to haka nan za ga wasu 'yan siyasa sai a rika kudanci arewanci gabashi yammaci ya za mu yi mu zaɓi 'yan kudu ya za mu yi mu zaɓi 'yan yamma ya za mu yi mu zaɓi 'yan gabas a cikin addinin musulunci babu kudu babu arewa babu gabas babu yamma walillahi al-mashriq wal maghrib Allah shine rabbul ne wa rabbul maghribaini duka da gabas da yamma kudu da arewa Allah ne ya halicce su kuma Allah shi ya halicci kowa a nan wajen kuma dukanmu gaba daya jikokin annabi adam ne kuma in har za mu yi alfahari da wani abu za mu yi alfahari da tabo da ruwa ne annaku min jihadil abi wal um ajfahu abuhum adam wal ummu hawa fa in yakun fi aslihim shay'un yukaru bihi fadir wal ma mutun ta bangaren uwa da uba dukkan su tsara rakin juna ne ba su da bambanci da ɗan gabas da ɗan yamma da yan kudu da arewa inda yana duk bangaren kakanni da duk ɗaya kuke babanku shine annabi adam kowa kuma hawwa in har akwai wani abu da za a yi alfahari da shi tabo da ruwa ni tabo ne da na zo a gabas sai kuma tabo na yamma ka tabo na kudu tabo na arewa suna fatan gane wannan to saboda haka ku duba yadda manzon Allah ya gaya ma Abu Zar magana mai zafi duk da Abu Zar fatin a duniya ya san shi dan aljanna ne to ashe kenan wato sukan nasaba kabilanci babu kyau wariyar launin fata babu kyau bangaranci ba shi da kyau an gani amma siyasan demokaradiyya yana sa mana bangaranci mu ɗan ka kaza ne ya za a yi wane zo bai cikin ward a mishi kaza ina ba ta gane in mutum ya yi mu'amala da demokaradiyya ya sanya ma wani abu na wariya da bangaranci ya za mu yi mu zaɓi wannan ba ɗan ward ba ne ba ɗan ɓangaren mu ba ne an gane wannan ko to shi ne wanda ya ha'alar mayit na? ana duba musulunci a musulunci shine babban abin da ake dubawa inna akramakum inda lahi Allah atqakum mafi girman ku a wajen Allah wanda fi ku tsoron Allah an gani a cikin yan siyasa nan waye ku tsoron Allah wane ne fasalafe wanda yake kiyaye dokokin Allah wanda zamu mutu zamu iya mutu akan shi ku gaya mana shi saboda mu zaɓe shi ina ba san gane wannan dan za ga wasu malamai suna mutuwa akan abun wanda kike makambe a cikin su tsoron Allah dan an ce inna akramakum inda Allah atqakum an gane yanzu abin da ke dawo mutane babban akramakum inda Allah shine wanda aljuhun shi ya fi cika yanzu ana duba dan siyasa ne wanda ya fi dan gwabu gwabi wurin da za a samu maiko sai ga wasu malamai sun yi sun duka suna ta kokarin fatar da mutane akan haka wanda ba daidai bane in za ka yi siyasar ka ka tuba riganka na malanta ka kutsa cikin siyasa kawai shi kenan a san kai samfare ran siyasa ne amma kada ka yi amfani da qur'ani da hadisi kana yaudarar mutane wa iyaz billah wannan ya rajahu muslim fi sahihi na'am wannan ya al mayyit da kuma kyallon kuka ga matacce kyallon kuka mutum ya mutu a ringa daga murya ana ihu an mutu an lalace wa yau Allah ya Allah me nayi maka to wannan kuskure ne an gane wannan ko muslimun fi sahihi shi ma wannan annabi ya kira shi ne kufur yanzu kenan da zarar an yi rasuwa sai ka daga murya ka fita musulunci to wannan wanda irin kufur ne kufurin asgar ko ka ce kufurin duna kufurin a karajahu musulun fi soyi wa kawo Sallahu alaihi wa sallam da maganin manzo sallallahu alaihi wa sallam ruba a ba'di kuffara kar ku koma kafurai bayana ba yadribu ba'dukum riqaba ba sashen ku na sukan wuyan sashi yanzu da zaran sashen ku ya zaru wuyan sashi kun zama kafurai? kaga ɗan kawari da yake ba su da fikihu da wannan ne suka kafirta sahabbai kace sahabban da suka yi fada tsakanin junansu sun kafirta da bangaren Aliyu da bangaren Muawiya da bangaren su Aisha da bangaren su Zubair duk kafire ne su dalili annabi ya ce sallallahu alaihi wasallam la tarji'u ba'di kufaran yadru ba'dukum rikaba ba'd kada ku koma kafire bayana sashen ku na saran wuyan sashi to sai aka ce musu wannan hadisi malamai sun dauke shi ne akan yaƙi wanda aka yi ba don addini ba yaƙi kuma wanda aka yi ba don tawili ba idan yaƙi ne na tawili wanda kowanne yana ganin yana da hujja kuma yana da hujjan da zai iya gabatar da shi a gaban Allah kamar bayanin da na satin da ya wuce ina fatan gane to irin wannan ba a fitar da mutane da suka yi wannan cikin musulunci ina fatan gane wannan sai dai a kira shi kufurin juna kufur kun gane izal taqal muslimani bi sayfayhi ma fal qatil wal maqtul fi nar to kaga shi ma wannan hadisin an dauke shi ne akan masu yaki dan duniya masu yaki dan neman mulki ba wai dan addini ba amma in kowanne a tunanin shi yana ganin yana da gaskiya zai iya yayi kuskure amma shi tunanin shi gaskiya yake da shi kuma iya gaskiya shi yake yi shi ma ɗayan yana ganin iya gaskiya ne zai suka yi yaki suka mutu kowanne daga cikin su ma zai iya shiga aljanna wannan bangare yayi ijtihadi yana da lada biyu ya dace wannan bangare yi kuskure yana da lada ɗaya. to haka ne aka ɗauki yakin da ya faru tsakanin sahabbai an gane to shi yasa kaga sahabbai an musu albishir da aljanna duk da cewa Allah ya san za su yi yaƙi din Allah ya san za su yi wannan kuskure din amma sai da Allah ya gaya musu dukkan kuskura kafin ku mutu ku yan aljanna ne na'am wal ahadithu fi hadha al ma'na kathira kuma hadisai ga wannan ma'ana suna da yawa kagan kana so ka fahimci wannan hadisin sai ka ɗauko ayan qur'ani ayan nan wa in da'ifatan min al-mu'minina tatalu fa aslihu bainahuma to wannan shi zai fassara ma ma'anar wannan hadisin idan bangare biyu daga cikin mu'minai suna yaƙan junan su ah bangare biyu suna yaƙan junan su ko ba kafirai bane su an ce bangare biyu sun yaƙi junan su sai ka ce kuma da'ifatan min al-mu'minina iktatalu sun yi yaƙi suna yaƙan juna amma kuma har yanzu minal muminina shin zai yiwu ku yaƙi junan ko kuna muminai zai yiwu sai aka ce fa aslihu bainahuma bainama bainal kufar ko bainal muminina ku yi sulhu tsakanin muminai fa in bagat ihdahuma ala al-ukhra idan bangare ɗaya ya zalunci bangare ɗaya ah, zai yiwu dama mumini yi zalunci kuma yi zalunci kuma akwai imani har yanzu tare da shi bai yarda ba zai yiwu ya ma yiwu fa in iya dahu ma alal ukura fa qatilul lati tabs idan bangare ɗaya yin zalunci ɗaya bangaren ku yaki wanda suka yi zalunci amma fa har yanzu mu'minin ne hatta a ila amrillah har sai sun koma zuwa ga al'amarin Allah kenan sun kauce ma al'amarin Allah amma har yanzu ba su yi radda ba raddan alal khawarij fa in fa arfa idan suka dawo daga zaluncin fa fa aslihu bainahuma bil adli wa aksidu ku yi sulhu tsakaninsu da adalci amma fa ku yi adalcin inna allaha yuhibbul mufsidin lalle Allah yana son masu adalci sai kuma Allah gaba yake ne mal kufar innamal kafiruna ikwa sai ce me kaga sai Allah ya karba ne tawa lalle mu'mine fa ɗan uwan juna ne duk da wannan yakin an fa zubar da jini an yi kaza amma fa ɗan uwan juna ne an gane wannan ko dan ma Allah ya ƙara tabbatar mana ƴan uwan juna ne sai Allah ya ce kutiba ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaykumul qisas fil qatl ya ku da kai imani an rubuta muku kisasi dangane da masu yakan juna dangane da masu yakan juna an rubuta muku kisasi al-hurr bil da ana kashe shi in ya kashe da wal abdu bil abd ana kashe bawa in ya kashe bawa wal unsa bil unsa ana kashe mace in ta kashe mace na ina fasara zahirin zahirin ayan ne ba tafsirin jini ke son yi ba lokaci ya tafi sai ce to faman ufiya lahu min akhihi fati ba bil ma'ruf wa dawakun ilayhi bin isan wanda aka mai afuwa game da ɗan'uwansa uwansa wai dan uwansa an masa afuwa game da ɗan'uwansa uwansa uwansa da ya kashe ka kashe ɗan'uwanka uwanka musulmi sai danginsa suka yi ma ɗan'uwansa uwansa afuwa suka yi ma mai kisan afuwa to har yanzu sai Allah ya nuna duk da ka yi kisan har yanzu akwai ƴan uwantaka na musulunci duk da wannan saban Allah da kai ka aikata babban zunubi ka yi ta'addanci ka aikata kaba'ira amma fa har yanzu akwai ƴan uwantaka na musulunci shi sa Allah ya ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un duk wanda aka mai afuwa dangane da dan uwansa wanda aka kashe ka yi kisa amma fa dan uwanka ne ka kashe fattiba'un bil ma'ruf to abin shi bashi kamar yadda shari'a ta tsara shi kuma wanda aka bashi ba wa ada'un ilayhi bi insan ya biya wannan bashi da kyautatawa kun gane shine ibn taymiya ke cewa har yanzu akwai ainihin alaka na imani tare da sabon Allah an gane kaga ya zama raddi ga khawarij sai eh, raddi ga masu cewa duk wanda yake san kai ya zama kafiri Allahu a'lam eh insha Allah an ce lokaci yayi ko to za mu tsaya a nan sai dai akwai tambaya a gurguje lokaci yayi nisa to fi tambaya ne a gurguje na'am dan eh, adam sai ne yake so kan magana da kai ba bambanci tsakanin na kudu da arewa da sauransu kada wasu su tantancewa ana maganar inda dai kasan mu ɗaya ba sai an duba addini ba a'a ba aini ba addini ce kazan mun ga maganar addini ba mun gama magana cewa inna akramakum indallahi atqakum dama kafiri atqakum ne eh, mun gama wannan magana? mun ce kawai a musulunci dukkan mu gaba ɗaya musulmi ne hana kawo misali da bilal bilal musulmi ne abu zargi musulmi ne sai aka nuna wariyar launin fata zai ce wannan jahiliya ne ba ina nufin wai da musulmi da a fa naja alul musulmi na kal mujrimi malakum kaifa tahkumun zai yi musanya musulmi kaman kafiri mai laifi me ya same ku ya kuke hukunci ai ba zai yi ka sanya musulmi daidai da kafiri ba an gani na wa alaikum salam ya yarda shugaban kasa wai yana musulmi zai ce daga yau yanzu an sa a cikin kundin tsarin mulki duwadi ya halatta wannan kufuran bawa kuwa ce daga yau an halatta zina idan yarinya ta yi zina ta kai shekara sha wanda ya zina da ita bai yi laifi ba ita ma ba ta yi laifi ba in dai ba wai an mata rafin ba ne ya ce wannan ya halatta daidai ne wannan ya yi rudda amma idan an sa shi a kundin tsarin mulki an rubuta shi amma shugaban bai yarda da abun ba kawai dai ya bi ne kawai don san rai ko kuma masu tsarin mulki su ma ba su yarda ba kawai sun rubuta ne kawai don wani maslaha nasu to nan ba a kiransu kafirai sai zai zama fasikai ko alzalimai an gani na idan idan jami'an tsaro suna a ai nasiruddin albani ya gama bayani da usaimin shugaba in yayi ridda ko da kufurin ba wahani muka san cewa ba yana da karfi ba za mu iya cire shi ba kada mu wahal da kanmu wajen mu ta kafirta shi mu ta kafirta shi an gani saboda in ka kafirta shi a aikace to a wato da magana za a bukata kai a aikace tunda ya zama ya zama kafiri to ya kamata a mai khuruji ina fatan gane wannan to wannan kafirtawan bai da wani amfani a lokacin sai dai za ku iya kafirta shi amma kada a yayata shi domin aka yayata akwai masu danyen aiki samari masu zafin kai za su zo su tono tsuliyar dodo kamar yadda bahaushe ke cewa wa iya billah na'am akwai lesson da ya nuna halaccin daga murya a san akwai lesson da ya nuna halaccin mata su raka gawa akwai tambaya yake wa akwai lesson da ya nuna mata su raka gawa akwai dai hadisin ummu aiman da take cewa nuhina an al janaiz amma lam yu'zam alaina an hana mu raka gawa amma ba a matsa mana wajen hanawan ba an gani kenan an hana amma matsa hanawan ba wani haramci bane abin da yasa aka hana saboda ɗabi'un mata na raki an gani za su je suna kuka suna ihu suna birgima suna yin abin da bai dace ba to in ya zama to za su yi rakiya babu cudanya maza da mata sannan za su yi abin da ya dace sun yi shiga na musulunci babu raki babu ihu babu kaza to wasu malamai suna ganin babu laifi don an yi rakiya da su an gane wannan ko Allahu eh. to insha Allah subhanaka subhanaka wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk